Assalamu alaikum jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sake saduwa da ku da cikin wannan fili gani gawa ne a littafin nan sai sabana na biyu fassara Aliyu Abubakar Sharfadi da kuma Rabiu Abdullahi Sharfadi. To idan dai ba kuma ta ba wancan shirin mun ba waziri Tumana inda ya gyara zama ya ce da Damaru ya kai wannan mawaƙi mai shishigi da shige iyaka kai sani fa shi auren 'ya'yan manyan sarakuna ba abu ne mai sauki ba. saboda haka ka zaci za mu nemi wani abu mai sauki daga wurinka mari ya ce da waziri kada kai shakka ko kai mun ragaya wajen faɗar sadakin jabiyatu domin matsayin jabiyatu a wajena zan iya fansar sadakinta ko da raina ne domin ni rayuwata ta ta'allaka ne zuwa gare ta nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba yin wannan kalami nasa waziri ya dariya ya kyalkyale ya buga kafa domin ya kudurce makirci a cikin zuciyarsa waziri ya gyara zama ya ce da ɗamari samari yanzu abin da muke nema a matsayin sadaki a wurin ka shine muna so cikin shekara guda ka jawo mana koramu guda bakwai su wuce ta bayan birnin nan namu kuma su waɗannan koramu ya kasance ko da wani lokaci rani da damuna ruwa yana gudana bayan kewa. ya kara da cewa to in ka aikata mana wannan shine ka biya mu sadaki waziri ya ƙirƙire da dariya domin ya san wannan abu da ya gaya masa ba mai yiwuwa ba ne damar ya dubi waziri ya ce a wannan abu ne mai sauki ni a wurina zan aikata wannan aikin kamar yadda ka bukace shi haka aka tsaya akan wannan magana bayan an kai ɗamarin masauki ya zauna ya kaɗe ta sai ya ɗauko sarƙar na ya goga allunan nan guda bakwai gaba ɗaya nan take hadimai sarakuna aljanun nan bakwai suka hallara a gabansa babban cikin su wato sarkin aljanu shaihubu ya ce gamu ya shugabanmu me kake bukata ɗamari ya dube su ɗaya bayan ɗaya ce kai bar da tu'. kai ka san komai domin muna nan tare da kai ko kuma yanzu zan sanar da ko abin da ake ciki ya fara da cewa na nemi auren yar sarki jabaronu ya nemi wani sadaki a wurina shine yanzu na kira ku domin ku taimake ni wurin aiwatar da wannan sadaki wanda ya bukata daga wurina sadakin kuwa shine ya nemi na ja masa ƙoramu guda bakwai ta bayan birninsa kuma yana so ko da yaushe ruwa ya rika gudana cikinsu ko da wani lokaci ya kare da cewa to shine yanzu na kira ku domin ku aiwatar min da wannan aiki cikin wannan dare kafin wayewar gari sarkin aljanu shaihubu wato babban cikin sai amsa masa ya ce sun ji sun bi kuma za su aiwatar kamar yadda ya bukata sannan suka tashi gaba ɗaya suka tafi can suka tsaya a wani waje domin su shawarta yadda za su bullo wannan aikin babban cikinsu shaihubu ya kira sunan yan uwan ɗaya bayan ɗaya ce yanzu dai kun ji abin da shugaban ya umarci mu da mu masa to yanzu ina neman ra'ayin ku ɗaya bayan ɗaya ya fara da cewa kai shehuku yanzu me ra'ayinka shehuku ya amsa masa da cewa ni yanzu tunda dai shi wannan ɗamaru shi ya mallaki allona to ai ba da ikon saba masa na amince zan yi wannan aiki ya juya zuwa na ukun su wato saiku shi ma ya tambaye shi shi ma ya amsa kamar yadda shahiku ya amsa ya tambaye na hudu wato asifu shi ma ya amsa ya tambaye na biyar wato asi shi kuma ya ce a'a ba zai aikata ba ya tambaye na shida wato bariku shi ma ya amsa zai aikata ya tambaye na bakwai wato bardatu karamin su kenan shi ma ya amsa zai aikata bayan da duk suka amsa sai shehubu ya juya kan asu ya tambaye shi menene dalilin da ya sa shi yake amincewa ya ce ba zai aikata ba asu ya amsa masa ya ce to ya zai nemi ya wahalar da mu bayan ma ita wannan sarƙar ta musatatta yi wurin mai ita ba a yi ta domin shi ba ni san ba zan aikata ba na rantse da girman ubangiji ko da ko zai goga allo na ya halaka ni ba zan yi wannan aikin ba ko da shehubu ya ji asu wannan rantsuwa sai ya ce to yanzu tunda abin ya zama haka abin da ya fi yanzu ku zo mu tafi gun iyayenmu mu nemi shawararsu duk suka tashi suka tafi da zuwansu suka iske mahaifinsu sarkin aljanu jata da uwarsu usajata suka kwashe labarin abin da ya faru kaf suka gaya musu ko da iyayen suka ji haka sai uban ya ce ai wannan ba wani abu bane shi wannan dawarin da ya mallaki sarka ai ba bare bane ai ɗan uwan shugaban ku ne kuma dan ya mallaki sarka ba wani abu kuma wannan aikin na jawo koramin da ya sa ku ba wani aiki mai wahala bane yanzu ku koma zuwa bayan birnin na sham za ku ga akwai wani katin dutse gabas da birnin to shi wannan dutsen karkashinsa akwai ruwa kowanne ɗaya daga cikin ku ya tara aljanun da ke karkashinsa ya yi ƙoƙarin huda idan ruwa jikin wannan dutsen ya yi masa hanya ya rika gangarowa kamar yadda shugaban ku ya umarce ku su shida duk suka amsa sai asi ya ce ya babana ni fa sai dai ka gafarce ni domin fa na riga na yi rantsuwa akan cewa ba zan yi wannan aiki ba ko da zan halaka da uban ya ji haka sai ransa ya ɓace ya duba asi cikin fushi ya ce shin yanzu me da ka ta cewa ba za ka aikata wannan aikin ba ko kana so ka ɓata alƙawarin da ke tsakani na da shugabana sarki kaushe ɗanka na ana ne asi ya faɗi gabansa yana tuba yana cewa ubangiji ya huci zuciyarka ni ba wannan ce da awata ba ni da awata kawai na ƙudure a zuciyata in ban da misar da ahalinsa ba zan bauta kowa a rayuwata ba domin ku shine wanda shugabanmu sarki kaushe ɗanka na ana ya sana'anta sarkan nan domin sa kuma shi ɗamara ban san cewa ahalinsa ba ne ɗan uwansa ne ba shi yasa har ne rantsuwa a baya ba zan masa wannan aiki ba to amma yanzu tunda na san haka zan ci gaba da bin sa kamar yadda zan mu ɗan uwansa misara mu da uban ya ji haka sai zuciyarsa ta sanye ce da asi to wannan ta wuce amma gaba kada ka kuskura ka ƙara irin wannan dole ka zamo mai biyayya a gare ni a matsayina na mahaifinka ya kare da cewa to yanzu tunda ka riga ka rantsuwa ni da kaina zan je na aiwatar da wannan aiki a maimakon ka a wannan lokaci sarkin aljanu jata da 'ya'yansa suka tashi suka nufi kasar sham din da zuwansa suka kama aiki ba ji ba gani cikin ƙanƙanin lokaci suka aiwatar da ƙoramin nan guda bakwai suka kasance kamar yadda waziri tumani ambaci a su bayan sun gama wannan aiki suka sanar da damari cewa sun aiwatar da wannan aiki murna kwarai ya sallame su suka tafi gari na wayewa bayan hantsi ya daga damari ya shirya na fada da zuwansa ya faɗi gaban sarki ya gaisuwa ya koma gefe ya zauna can bayan an dan natsa sai waziri tumana cikin zola ya ce da ɗamaru. maganar sadaki wai yaushe za ka fara wannan aiki ne cikin murmushi damaru ya amsa masa ce ai sadaki na biya shi domin ku wannan aiki tun daren jiya na gama shi yanzu ma zuwa ne ne shaida muku domin ku je ku gani jin haka sai waziri ya dubi sarki ya kyalkyale da dariya ce ran sarki ya daɗe kana jin abin da wannan mawakin yake faɗa ai ba makawa ya zautu ba shi da hankali sarki ya duba damar ya ce wai shin me kake cewa ne wai shin daga gaske kake koramin nan bakwai ka aiwatar da su ya amsa ya ce ran sarki ya daɗe ai na gama da su yanzu ma mu tafi bayan birni a gani jin haka sai sarki ya ce to ai sai mu je mu gani waziri ya ce ran sarki ya daɗe ya kai ma zaka saurari wannan zancen kai ma da ji wannan ai hauka ne haka dai sarki ya ce sai an je aka tashi da jama'a aka fita bayan birni da zuwan su suka iske koramin nan bakwai kowace ruwa na kwarara cikinta ko da suka ga koramin nan guda bakwai sun kasance kamar yadda aka ambace su sarki da sauran jama'a duk suka cika da mamaki da al'ajabin ganin kasancewar wannan lamari waziri kwaran sai ɓaci ya rasa abin da yake masa daɗi saboda hassada bayan kwana biyu da kasancewar wannan lamari sai damar ya zo fada ya faɗi gaban sarki ya gaisuwa ya koma gefe ya zauna aka ci gaba da fadanci can zuwa wani ɗan lokaci da ya duka gaban sarki ce ran sarki ya daɗe ya kamata a tsaye da ranar bikinmu da gimbiya da biyatu domin an nemi sadakinta na aiwatar sarki ya amsa masa da cewa lallai kai gaskiya ya juya ya dubi waziri ya ce to waziri ka ji abin da wannan mawaƙi ya faɗa kuma ni na riga na miƙo lamarin wannan aure gare ka ya kamata yanzu ka tsayar da ranar bikin su tunda dai ka nemi sadaki a wurinsa ya biya waziri ta mana ya gyara zama ya ce hakika wannan magana haka take mun nemi sadaki ya aiwatar. to amma har yanzu akwai sauran abu guda da nake nema ya aiwatar kafin a ɗaura wannan aure don haka sarki ya ce haba waziri me kuma kake nema ya aiwatar ai kawai shi kenan sai a tsaye da ranar biki rufe bakin sarki ke da wuya sai damar ya ce ran sarki da babu komai na ba waziri dama ya faɗi da abin da yake nema gare ni na rantse da girman ubangiji zan aiwatar da shi ko da zan sha gidauniya hallaka a sakamakon aiwatar da wannan aiki ko da sarki ji damar ya wannan rantsuwa sai bai waziri damar ya faɗa abin da yake so damar ya aikata waziri ya fara da cewa kada ka zarge ni ko ka ji haushi na sakamakon ɗannan abubuwa da nake saka kana aikata domin kai ka ji a kanka kana matsiyaci ka ce kana son auren 'yar sarki to kai sani fa cewa auren 'ya'yan manyan sarakuna ba abu ne mai sauki ba ya ƙara da cewa yanzu abin da nake so ka aiwatar shi ne na so ka gina wani sabon birni nan kusa da wannan birnin namu cikin wannan birnin ka gina wani katon gida ka kawata shi domin in an yi bikinku a cikinsa za ku tare sannan kuma shi wannan birni ya zama ɗaya daga cikin birane mafiya kyau da ƙawatuwa a duniya kana kuma ka kuma gina wani gidan daban domin zuwa hutawa ku duk a cikin wannan birni sa'an nan kuma ka gina wata katuwar kasuwa wadda za ta zamo a bar misali a duniya a cikin wannan birni to ka ji wannan shine abin da nake so ka aikata kawai kuma cikin kwanaki bakwai rak nake so ka aiwatar da wannan aiki kaga in ka aikata shi amma ko ya zagayo sai a yi bikin ku bayan da waziri ya gama wannan bayani sannan ya dubi damari ya kyalkyale da dariya ta keta domin ya san babu yadda za a yi wannan abu da ya faɗa yau hakanan duk jama'ar da suke wurin babu wanda ya gazgata cewa wannan aiki zai yi Tan sai damari ya ce to waziri na ji duk abin da ka nema da na aikata kuma na ɗau alkawarin zan aiwatar ɗin kamar yadda ka bukata can zuwa wani ɗan lokaci sarki ya tashi ya shiga cikin gida fada ta watse kowa ya kama gabansa da damari ya kuma masaukin sai kaɗai ta sai ɗauko sarkar nan ya goga kwaɗan sarkar sai ga sarkin aljanu arfajata ya bayyana gabansa ya yi masa sallama ya ci gani ya shugabana damari ya amsa masa ya kuma kwashe labarin duk abin da waziri ya nema ya aikata ya gaya masa kuma ya nemi shawararsa ko da arfaja ta ji wannan labari sai dubi damari ya ce gina birni cikin kwana bakwai ai wannan abu ne mai sauki a wurin hadimanka ƴaƴana guda bakwan nan maza yanzu goga allunan su zo ka umarce su su aiwatar da wannan aikin nan da nan damari ya goga allunan nan guda bakwai sarakuna aljanin nan suka tare gaban su ko da zuwan su uban ya kwashe labari kaf na abin da ya faru ya gaya musu ya kara da cewa yanzu maza ku tashi mu tafi domin aiwatar da wannan aiki duk baki ɗansa suka amsa suka tashi suka fita suka nufi bayan birni babban cikinsu shaihoku ya nuna wani wuri mai daɗin yanayi da ni'ima kuma shi wannan wurin ba shi da nisa sosai tsakanin sa da birnin sham ya ce da yan uwan nan ya kamata mu gina wannan birnin ana yanzu kowa daga cikinku ya tara duk aljinin da ke ƙarƙashinsa masana harkar gini yanzu mu soma wannan aiki ba tare da bata lokaci ba kowanne ya tara aljanu magina daga cikin waɗanda ke ƙarƙashinsa nan take aljanu dubu hamsin suka taru suka fara wannan aikin suka yi ta gaggawa kan takaice maka cikin kwanaki uku suka gama gina birnin nan suka kawata shi kamar yadda waziri ya bukata sannan suka je suka sanar da mari cewa sun gama wannan aiki da mari ya mamaki matuka da jin cewa sun gama aikin sai ya bukaci da su kai shi gani nan da nan suka ɗauke shi suka kai shi bakin kofar birnin suka ajiye shi ko da zuwansa da mari ya ga birnin an kawata katangarsa aina kuma an aminta ta kuma ga kofar shiga birnin an yi mata ado da farin karfe da ja ta dai kawatar da shi kwarai ya wuce zuwa cikin birni ya tara duk an gina shi bisa tsari ya hango wani gida a tsakiyar birnin kato ya fi kowanne girma ya wuce zuwa wannan gida ya iske gaban gidan an kawata shi da tsarin ginin kusurwa kusurwa gidan ya ɗau adam fenti fari kuma an kawata shi da ado na zanen narkakken jan dinari sannan an kawata tagogi da kofofin gidan da gilasai ko ina sai haske yake haraba gidan kuwa an daɓe ta da dutsen murjani fari ko ina labari ya bota yar matattakala ya hau zuwa kofar gidan da zuwansa daga kofar ta buɗe shiga da shigarsa ya iske wata katuwar shigifa wadda aka shimfiɗe su da gashin damusa haka na jikin bangon ɗakin an ƙawata shi da adon jan dinare da lu'ulu da jauhari ga ƙamshi na tashi ko ina kai ɗamari da ya ɗimoce saboda ƙawatar da shi da wannan shigifa ta gani ya ɗimoce sai shehubu ya gabato gare shi ya ce haba ya shugabana kada ka ɗimo ta domin ganin wannan shigifar domin ku akwai waɗanda suka fita kyau da tsari da ƙawa har guda shida nan gaba a cikin wannan gidan sa'an nan kuma akwai ɗakunan kwana ƙayatattu har guda goma a wannan gidan kuma kowane ɗaki mun yi masa ado na dinare kuma mun ƙawata shi da gado na jan zinare da shimfiɗu na alharinai da karan muski da duk wasu abubuwa na nau'in taushi haka ma akwai manya-manyan ɗakuna na cin abinci guda uku da wata ƙatuwar fada wadda duk nahiyar nan babu kamar ta a kyau da ƙawatuwa sannan kuma a cikin gidan da mun gina wani ɗan lambu wanda muka wadata shi da dashen 'ya'yan itatuwa na alfarma da furanni kala-kala masu kanshi. daga can gefe kuma cikin wannan lambu muka gina wani tafki na zinare domin ninkaya yayin shakatawa ya kare da cewa shi wannan gida shine gidan da waziri ya nemi a gina kutare a cikin sa kai da amurka shi kuma gida na biyu na shakatawa kamar yadda waziri ya nemi a gina shi shi ma yana can mun gina shi mun kawata shi kamar yadda muka kawata wannan hakanan kuma mun gina wata katuwar kasuwa kuma mun tsara ta ita ma kamar yadda waziri ya ambace ta bayan ya gama duk wannan bayani dabaru ya shiga ko ina cikin birnin nan kaf ya kashe kwarkwatar idanunsa bayan ya gama ya musu godiya ya sallame su suka tafi shi kuma ya koma masaukinsa bayan gari ya waye damari ya karya ya wanka ya shirya sai sulale ya fita can bayan gari ya kaɗai ta kaɗai can kuma cikin birni sarki ya zauna a fada fada ta cika makil ana fadanci can zuwa wani lokaci sai suka rika jiyo sautin ƙarar kuge da hayaniya daga can nesa nan da nan sarki tashi wasu mutane ya tura su domin su je su gano ko me yake faruwa cikin hanzari mutanen nan suka fito jin kaɗan sai ga su sun komo cikin hanzari suka shaida sarki cewa ai wannan hayaniyar da suka ji wani sarki ne ya nufo birnin nasu kuma ya taho da runduna da sadaukai da bayi waɗanda adadinsu ba za su ƙididdig ba ko da jin haka sarki ya zumbur ya miƙe tsaye waziri tumana shi ma ya miƙe suka wuce gaba jama'a duk suka ɗunguma suka bizo suka nufi bayan birni domin su gane wa idanunsu da zuwansu suka hangi ƙura ta tokare sama ta yi ja ba sa ko iya gano komai sai kawai aman tashin kuge suke juyo jim kaɗan ƙura ta yayi sai suka hango runduna wadda yawanta babu iyaka sarki ya razana da ganin wannan runduna ya dubi waziri ya ce to waziri mu fata mu ta same mu ya kara da cewa yanzu dai wannan sarki idan yakan mu ya zo yi babu makawa sai dai mu miƙa wuya gare shi domin ko wannan rundunar tasa ta fita mu ƙarfi nesa ba kusa ba waziri ce ran sarki ya daɗe wannan magana ta kaka take to amma fa ka tuna shi wannan sarkin mai tahowa hakika babu makawa sarki ne maɗauki bisa ga dukkan alamu ya kasance ɗaya daga cikin manyan sarakunan duniya domin kuni tun da nake ban taɓa gani ko jin labarin irin wannan rundunar tasa ba to ni ina ganin bisa ɗaukakan nan tasa ya zo mana da amana ne domin kuwa zai ga mu ba mu isa yaƙin ba kuma gashi ba mu yi masa wani aibu ba ni dai bisa ga na ya zo wucewa ne hanya ta biyo da shi ta wannan ƙasar tamu in ku haka ne ya zama wajibi gare mu mu karɓi bakuncinsa mu karrama shi mu girmama shi jin wannan magana ta waziri zuciyar sarki ta karfafa bisa garaurawar da take ya ce haka ne waziri to bari mu saurara su ƙara zo mu gani can zuwa wani ɗan lokaci rundunar nan ta ƙara so da zuwan su sarki jabarunu da waziri tumana suka gabato gaban wannan sarki su ne masa ladabi da karramawa da bushara da karɓar bakuncinsa sannan suka ɗunguma baki ɗaya zuwa cikin birni aka wuce zuwa fada sarki jabarunu da bakon sarkin nan suka zauna duk jama'a kowa ya zauna zaman suke da wuya bakon sarkin nan ya dubi sarki jabaru ne ya ce kafin mu ce komai ya kamata a kama mana abinci mu ci tukuna domin mu tafiyu ne kafin sarki jabaru ne ya magana sai kawai ya ga bakon sarkin nan ya juya ya dubi wani daga cikin wajiransa ya ce a kawo abinci nan da nan wuri ya cika da abinci iri-iri na alfarma da abubuwan sha ba tare da bata lokaci ba jama'a kowa ya kama cin abinci har da bakon sarkin nan na sarki ne da waziri tumana suka ci suka sha suka yi haniya. kai ba ma mutanen da ke fada kaɗai ba duk jama'ar gari sai da kowa ya ce ya sha ya ƙoshi daga abincin nan da bakon sarkin ne ya zo da shi ba da an gama cin abinci kowa ya natsu sai sarki jabaru ne ya dubi bakon sarkin ne ya ci da shi ya kai wannan bakon sarki naman maɗaukaki mai yawan arziki da kyautayi muna so mu san waye kai daga cikin manyan sarakuna masu girma kuma menene dalilin zuwan kana ko da bakon sarkin ne ya ji haka sai ya ce da sarki haba baka gane ni ba ne?" ya kara da cewa ai ba wani bane ni ne damaru ya yaye naɗin rawanin da ke kansa ko da sarki jabaru ne ya ga damaru sai ce a ah, damaru dama kai sarki ne ka ɓoye mana ka ce kai mawaƙi ne damaru ya amsa masa da cewa haƙiƙa ni mawaƙi ne kamar yadda ka sani yanzu na zo ne da wannan siga domin a baya waziri ya ce neman auren gimbiya jibiyatu ai sai sarki ba mawaƙi ba to shi ne yanzu na zo a siffar sarkin domin na gwada masa ina da iko ya ƙara da cewa kuma maganar birnin da ya nemi a gina an gina shi kamar yadda ya bukata Shi ne na zuwan gaya muku ina gayyata ku gobe ku zo mu je domin na nuna muku wannan birni ku tabbatar da na gina shi sarki da duk jama'ar da ke wurin suka cika da mamakin kasancewar wannan lamari sarki jabaru ne ya dubi waziri ya ce to waziri ka ji fashi wannan birni da ka nema ya gina shi kuma ni ina da yaƙini na haƙaƙe ya gina din, tun da ya iya aiwatar da ƙoramin nan guda bakwai waziri ya ce ka tuna fa ginin gida ma ba abu ne mai sauƙi ba na kuma a ce ginin birni cikin kwana uku saboda haka ka bar saurin haka kewa kuma in ma hakan ne ya gina birnin to ai akwai sauran abin da muke bukata daga wurinsa wanda sai ya yi shi za a ɗaura wannan aure in ko ba haka ba to sai dai in ya yi amfani da karfin rundunarsa ya yi kwace je su yi zaman shirme da ita jin wannan magana ta waziri ɗamari ya murmushi ya ce waziri masa faɗa abin da kuma kake nema daga wajena ni kuma na yi alƙawarin zan samo shi na kawo maka shi ko da kuwa a ƙasa ta bakwai yake waziri ya kada wake ce yanzu abin da muke nema daga wajen ka shine muna so ka kawo mana dinari dubu azurfa dubu dubu yakutu dubu zabarjadi dubu kyallan alhari ne dubu takalman hindu da nasin dubu raƙuma dubu dawakai dubu shanu dubu tumaki dubu awakai dubu kaji dubu kai da duk abin da ka sani na nau'in dukiya da ma'adinai na kasa da na ruwa kowanne muna so ka kawo mana dubu dubu ka kare da cewa to kaji wannan shine abin da muke nema a wurinka da ya dariya ce, a wannan mai sauki ne. Na yi maka alkawarin duk waɗannan abubuwa da ka faɗa gobe idan mun je birnin da na gina, duk za ka tarar da su a can." Sarki da duk sauran jama'ar da ke wurin duk suka zuba Damaru da wazir idanu, suna kuma jin yadda ake kulla wannan yarjejeniya tsakanin su. To bayan an gama Damari ya sallama da sarki, ya tashi da rundunar nan tasa suka ɗunguma suka tafi. Ita dai wannan runduna ta Damaru ba waɗansu bane illa hadimansa sarakuna aljanun nan bakwai. kowanne da rundunar sa. suka juye zuwa siffan mutane suka rufo masa baya bayan da suka fito bayan birni damar ya dubi sarkin aljanu shehubu ya ce to kun ji dai duk abubuwan da aka nema na kawo kuma dai kun ji alkawarin da na ɗauka shehubu ya amsa masa ya ce ya shugaban mu ai duk mun ji komai karkara damu cikin daren nan duk za mu samar da waɗannan abubuwa bayan gari ya waye damar ya fito ya zauna a fadar da ke cikin sabon birnin nan da aljanu suka gina masa domin aurensa ya zauna a kan gado na jan dinari yana sanye da wata jabba fara ta kaushe ɗan kan'ana wadda hadimansa suka ɗauko suka kama sa ga hadimansa suna zaune kewaye da shi can sai umarci karaman su bardatu da ya juye zuwa siffan mutane ya je to da sarki jabaruna da jama'arsa zo su ga wannan birni kamar yadda ya gaya musu jiya cikin hanzari bardatu ya tashi ya tafi zuwa cikin birnin sham domin ya isar da umarnin ubangidansa da zuwan sai iske fada ta cika makile faɗi gaban sarki jabaru ne ya gaisuwa sannan ya shaida masa cewa shugabansa damaru Shi ne ya turo shi domin su tafi tare da shi ya zuwa wannan sabon birni ba tare da bata lokaci ba sarki da duk jama'a da waziri tumana suka tafi fardata ta wuce gaba suka bi shi a baya suka tasan sabon birni cikin ƙanƙanin lokaci suka isa kofar birnin sarki da waziri da sauran jama'a suka cika da mamaki da al'ajabin ganin wannan birni birnin kuma ya kayatar da su kwarai sarki a wannan lokaci dubu waziri ya ce kaga abin da nake gaya maka ko ainihin yanzu na sallama na san komai ka nemi yi, yana da ikon yanzu saboda haka yanzu idan muka karasa wajensa kada ka kuma neman wani abu daga wurinsa kawai ka amsa masa ka bashi jabiyatu mu daura musu aure kawai duk kowa ya huta waziri ya ce ran sarki ya daɗe wannan magana ta ka gaskiya ce haka za a yi da shigar su cikin sabon birnin nan suka wuce zuwa fadan nan inda damari yake zaune da shigar su damari ya taso ya tare sarki suka zauna duk sauran jama'a kowa ya zauna duk suka shagalta da kallon fadan nan gani yadda aka kawata ta daga nau'i iri daban-daban na ado da ƙawatawa. Jim kaɗan Amari ya umarni da a ta wuri da abinci iri daban-daban da kuma abubuwan sha domin yi wa sarki liyawa. Ba tare da ɓata lokaci ba nan da nan wuri ya cika da abinci iri daban-daban da abubuwan sha na daga kayan marmari haka sarki da da sauran jama'a suka yi takwasa gara suka ci suka sha suka yi hani'a can bayan sun gama kaf sai ɗamaru ya umarni ga hadimansa da su gabato da duk dukiyar nan da waziri ya nema ya kawo nan da na hadimai suka yi ta takardu kiwon nan suka tara su gaban wajeri, sannan suka shaida masa cewa raƙuman kuma da dawakai da shanu da tumakai da awakai suna waje daga gaban fadan nan bayan duk sun gama kawo wannan dukiya sai ɗamari ya dubi waziri ya ce to ga abin da ka nema nan an kawo yanzu kuma zaura me kake nema waziri ya ce ai kuma yanzu tunda ka wannan babu sauran abin da muke nema gare ka yanzu ka cancanci auren jibiyatu yanzu kawai sarki muke jira ya umarni a ɗaura aure nan da nan sarki jabaruno ya umarci ɗaura auren amaru da jabiyatu sannan aka tsaye da ranar biki bayan mako guda idan rana ta gewayo kenan cikin wannan 'yan kwanaki aka yi ta shirye-shiryen biki sarki ya gayyato dukkanin sarakunan da ke makwabtaka da shi suka zo suka cika garin nan maroƙa da makaɗa da mawaƙa daga ƙasa-ƙasa suka haɗu shi kuma ɗamari ya umarci hadimansa da su yi wa garin ado su ƙawata shi sannan suka kawo 'yan matan aljanu kyawawa domin yin hidima wurin wannan biki bayan da rana ta kewayo aka rugunzume da biki gari ba ka jin komai zai kaɗa kaɗa da bushe bushe sarki ya rika rabon dukiya da abinci ga talakawa da maroka kai haka dai sai da aka samu kwana talatin ana shiga sannan biki ya ƙare aka kai amarya gidan mijinta baki kowa ya kama gabansa a wannan rana ango da ya shiga ɗakin amaryarsa suka yi kwana angwanci da amarci wannan rana sai ta zama ɗaya daga cikin ranaku ababen ƙididdigawa da tunawa a rayuwarsu ba wani ɗan lokaci an natsa wata rana sarki jabarun da waziri tumana suna zaune suna hira can sai sarki ya ce da waziri kai ni ba na mamakin lamarin sarki na damaru game da yadda ya iya aiwatar da abubuwan da ka nema daga wurinsa domin ko na tabbata ɗan adam zai gajiya wurin aiwatar da wannan aiki ya ƙara da cewa kai ni dai ina tunanin ko ba mutum bane aljani ne ko kuma boka ne yana bautar da aljanu waziri ya ce to ai wannan abu ne mai sauki samun labarinsa ko shi wane ne ba zai gagara ba domin ka sani mu maza muna da rauni akan mata mu domin ko namiji inda yana son matarsa ya iya ɓoye mata sirrinsa ko menene yana iya bayyana mata shi saboda haka yanzu jabiyatu ita kadai ita za ta iya nemo mana labarinsa domin ku kasan yana ƙaunata matuƙa ya ƙara da cewa yanzu abin da ya kamata mu shi ne mu tafi zuwa can sabon birni wurin jabiyatu mu gaya mata cewa mun aurar da ita ga ɗamari bisa kuskure da gaggawa domin ku ba mu tambaye ta shi cikakken asalinsa da nasabarsu ba kuma wannan zai iya zama babbar illa gare ta saboda haka gashi kuma yanzu muna tsoro mu yi masa wannan tambayar kuma ma mun yi masa wannan tambayar ba lallai bane mu ya gaya mana gaskiya kin ga ke ko idan kika tambaye shi cikin hila da yaudara zai gaya miki komai game da labarinsa nan za mu dakata saboda halin lokaci sai shiri na gaba idan Allah kai mu a madadin waɗanda suka fassara wannan littafi sai sabana na biyu Aliyu Abubakar Sharfaɗi da kuma Rabi Abdullahi Sharfaɗi mai gabatarwa muhammad umar kai ga maki muku sallama ku huta lafiya